Ayyukan manzanni Sura goma sha uku To, a jama'ar masu biyun da take a Antakiya, akwai waɗansu annabawa da malamai, wato Barnaba da Simeon, wanda ake ce da shi baki, da Lushiyu, wanda Sayirin, da Mayenan, wanda ya yi girma tare da Sarki Hiridus da kuma Shawulu. Sa'an da suke yi wa Ubangiji sujada. suna kuma yin azumi, sai Ruhu mai tsarki ya ce, Ku kebe mini Barnaba da Shawulu domin aikin da na kira su su yi. Bayan da suka yi azumi da addu'a, sai suka sawa Barnaba da Shawulu hannun albarka, suka sallame su. Barnaba da Shawulu kuwa, waɗanda Ruhu mai tsarki ya aike su, suka tafi Salaukiya. daga can kuma suka shiga jirgin ruwa zuwa Sayirufus, da suka kai Salamis suka yi wa'azin karmar Allah a majami'un Yahudiya, Yohana kuma yana tare da su yana taimakonsu. Bayan sun zazzaga sibirin duka har Bafos, suka sadu da wani Bayahude mai sihiri, shi annabin karya ne, mai suna Yeshua, wanda yake tare da gwamnan sardius Bulus gwamnan sardius Bulus kuwa mutumin mai hikima ne, sai gwamnan ya kira Barnaba da Shawulu don yana so ya ji kalmar Allah, amma Alismas mai sihirin nan, gama haka ma'anar sunansa da Helenanci take, bai ba su goyon baya ba. yana nema ya juya hankalin gwamnan nan domin kada ya ba da gaskiya, amma Shawulu kuwa wanda ake ce da shi Bulus cike da Ruhu mai tsarki, ya zuba wa Alimas ido, ya ce, Kai ɗan Shaiɗan, mai gaba da duk abin da yake na adalci, kana cike da rudu da mugunta kawai, ba za ka daina bata mikakkun hanyoyin Ubangiji ba? Yanzu fa hannun Ubangiji yana gaba da kai, za ka zama makaho, za a ɗauki ɗan lokaci ba ka ga hasken rana ba. Nan take kuwa sai wani hazo da duhu suka rufe idanuwansa, ya yi ta lalubawa yana neman wanda zai yi masa jagora. Da gwamnan ya ga abin da ya faru, sai ya ba da gaskiya, yana mamakin koyarwar Ubangiji. sai Bulus da abokan tafiyarsa suka tashi daga Bafos a cikin jirgin ruwa suka je Ferga ta kasar Famfiliya. Yohana, wanda ake ce da shi Markus, kuwa ya bar su ya koma Urshalima. Su kuwa suka ci gaba daga Ferga suka tafi Antakiya ta ƙasar Basidiya ranar hutu ta mako. kuwa suka shiga majami'a suka zauna. Bayan da aka yi karatu daga koyarwar Musa da littattafan annabawa, sai shugabanin jama'a suka aika musu cewa, ‘Yan uwa, idan kuna da wata maganar gargaɗin da za ku yi wa jama'a, sai ku yi. Sai Bulus ya mike tsaye, ya ɗaga hannu, ya yi shiru, ya ce, ku uwana Isra'ilawa da sauran masu tsoron Allah, ku saurara, Allahn jama'ar Isra'ila ya zabi kakaninmu, ya mai da jama'ar nan al'umma mai girma a lokacin da suke a ƙasar Masar, ya kuma fito da su daga ƙasar da ikonsa mai girma. Ya yi hakuri da su wajen shekara arba'in a cikin daji, bayan da ya halaka al'umma bakwai a ƙasar Kan'ana. ya ba jama'ar Isra'ila gadon kasar. Wannan ya doki wajen shekara dari hudu da hamsin, bayan haka kuma Allah ya nada musu alkalai har zuwa zamanin annabi Sama'ila. Sa'an nan suka roka a nada musu sarki, sai Allah ya ba su Shawulu ɗan Kish, mutumin zuriyar Benyamin, wanda ya yi mulki har shekara arba'in. Bayan da Allah ya cire Shawulu, ya sa Dauda ya zama sarkinsu. cikin shaidar da Allah ya bar game da dauda ya ce na sami dauda ɗan Yesu mutum ne mai zuciya irin tawa wanda kuma zai aikata dukan nufina daga zuriyar mutumin nan ne Allah ya kawo wa Isra'ila mai ceto Yesu kamar yadda ya yi alkawari kafin zuwan Yesu Yohana ya yi wa mutanen Isra'ila duka wa'azi su tuba a kuma yi musu baftisma. yayin da Yohana ya kusa gama aikinsa, sai ya ce, Wa kuke tsammani nake, ba fa ni ne shi ɗin nan ba, amma akwai mai zuwa a bayana, wanda ko igiyar takalmansa ma ban isa in kunce ba. Ku yan uwana, zuriyar Ibrahim, da kuma ku masu tsoron Allah, waɗanda ba Yahudawa ba, mu ne fa aka aiko mana labarin ceton nan, gama masu zama a Urushalima. da shugabanninsu ba su gane shi ne mai ceton ba, ba su kuma gane maganar annabawan da ake karantawa a kowace ranar hutu ta mako ba, amma sun cika wannan maganar annabawa yayin da suka hukunta Yesu. Ko da yake, ba su same shi da laifin da zai kai ga hukuncin kisa ba, duk da haka suka roki Bilatus a kashe shi. Da suka cika duk abin da aka rubuta game da shi, cikin rubutacciyar maganar Allah sai suka sauko da shi daga kan gungumin itace suka sa shi a kabari amma Allah ya tashe shi daga matattu kwanaki da yawa kuwa yana ta bayana ga waɗanda suka bi shi zuwa Urshalima daga Galili waɗanda yanzu su ne shaidunsa ga jama'a mu ma mun kawo muku labari mai daɗi cewa alkawarin nan da Allah ya yi wa kakaninmu ya cika mana shi, mu da muke ’ya'yansu, sa'ada ya tada Yesu daga matattu, kamar yadda yake a rubuce cikin zabura ta biyu cewa, Kai dana ne, yau na zama ubanka. Allah ya tada Yesu daga matattu a kan cewa Yesu ba zai sake mutuwa ba balle ya ruba. Hakika, Allah ya cika wannan kalma game da tashinsa cewa, Zan baka albarkun nan masu tsarki. kuma tabbatattu waɗanda na yi wa dauda alkawari domin a wata zabura ma ya ce ba za ka bar sarkinka ya ruba ba bayan da dauda ya cika aikin da allah ya bashi a zamaninsa sai ya yi barci aka kuwa binne shi tare da kakaninsa jikinsa kuma ya rube amma yesu wanda allah ya tada shi daga matattu bai ruba a kabari ba saboda haka yan uwana ku san wannan cewa ta wurin Yesu nan ne ake sanar muku da gafarar zunubanku, ta wurinsa kuma duk wanda ya ba da gaskiya ya sami yanci kenan daga dukan zunuban da koyarwar Musa ta kasa ba da yanci a kai. Saboda haka sai ku da hankali, kada abin nan da Allah ya fada cikin littattafan annabawa ya faru da ku, wato, ku saurara, ku masu yin ba'a. yi mamaki ku halaka, gama zan yi wani aiki a kwanakinku, aikin da ba za ku gaskanta ba, ko da wani ya gaya muku. Bulus da Barnaba suna fitowa daga majami'ar kenan, sai mutane suka roke su, su kara yi musu magana a kan abubuwan nan kuma a ranar hutu ta mako mai zuwa. Da jama'a suka watse. sai Yahudawa da yawa da kuma waɗansu masu shiga addinin Yahudawa da kwazo suka bi Bulus da Barnaba waɗanda suka yi musu magana suka karfafa su su ci gaba da rayuwa cikin alherin Allah. Da ranar hutu ta kewayo, kusan duk birnin suka taru domin su ji karma Allah, amma da Yahudawa suka ga taron mutane masu yawa suka yi kishi sosai suna musun abubuwan da bulus ya faɗa suna maganganun raini amma bulus da barnaba suka yi magana ba tsoro suka ce ku yahudawa ku ne ya kamata a fara yi muku kalmar allah amma tun da kuka kita ku nuna ba ku cancanci ku sami rai na har abada ba to za mu je wurin waɗanda ba Yahudawa ba, domin Ubangiji ya riga ya umarce mu da ya ce, Na sa ka, ka zama haske ga waɗanda ba Yahudawa ba, don ka kawo ceto har zuwa iyakar duniya. Da waɗanda ba Yahudawa ba suka ji daɗi sosai, suka yabi karmar Ubangiji, waɗanda aka kaddara musu samun rain har abada, kuma suka ba da gaskiya. kalmar Ubangiji kuwa sai ta kara bazu a ƙasar duka, amma Yahudawa suka zuga waɗansu mata masu tsoron Allah waɗanda ake ba su girma da kuma waɗansu manyan mutanen garin suka tada tsanani ga Bulus da Barnaba suka kore su daga garinsu, manzannin kuwa suka kakkaɓe kurar kafafunsu. domin shaida a kan mutanen garin, suka tafi Ikoniya, masu bi na Antakiya kuma suna cike da farin ciki da kuma ruhu mai tsarki.